القيا في جهنم كل كفار عنيد sai Allah ya ce wa mala'iku guda biyan wanda ya janyo shi da kuma mai yi masa shaidar cewa ku wurga duk mai yawan kafircewa gaskiya mai taurin kai a cikin wutar jahannama.